نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنما barkan ku da kasancewa a wannan majalisi namu na karatukan da shafi iyaye mata a wannan gari na komo a na karzamban najeriya godiya tabbata ga allah da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan asubahi na sha hudu ga watan ramadan sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda shine kuma ya dace da um, ashirin da shida ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya <clears throat> za mu ɗora a kan <clears throat> bayan da muke na alkabayir manya-manyan laifuffuka manya-manyan zunubai da suke sa mutane su shiga cikin wuta maza ne ko mata damun lissafo na mata yanzu kan za mu lissafa waɗanda suke sun shafi maza ne da mata gaba ɗaya daga cikin laifuffuka ajiya, mun tsaya akan abin da ya shafi wato yin kasuwanci da neman kuɗi da rantsuwa ɗan kasuwa ya ta rantsuwa ko 'yar kasuwa ce ta rantsuwa in za a sai da kaya abu bai kai ya kawo mutum ya ta wallahi tallahi akan kayan da zai sayar abu na goma sha shida cikin abin da na safo, akwai ɓoye kayan amfanin gona al'ihtikar ake ce da shi al'ihtikar a ɓoye kayan wato amfani don mutane su shiga cikin matsi a rasa shi a kasuwa ya yi tsada kai kuma ka sayar ka samu kuɗi wannan haramun ne annabi kuma ya faɗa cewa din mai yin wannan to lalle yana yin kuskure ba. to amma shi al-ihtikar dangane da abinci yana gaskatuwa ne akan abincin da mutane suke ci yau da gobe wanda bukatar su ta da gobe take kai banda abin da yake ba abinci bane don da wasu suna ganin duk kayan da musulmi suke da bukata sai wani ya je ya ɓoye su da niyyar su yi tsada ya sayar wa mutane wato shi ne takbi'ir sil'a ɓoye kagara kaya don su yi tsada mutane shiga cikin matsi sai su fi shi da tsada wannan haramun ne amma dai yanci a abin abinda yake gaskatuwa kansa kai tsaye wanda yake cikin littafin malam fiƙiwu ɓoye abinci mutum ya je sai masarar garinsu ko ƙasarsu ya ɓoye gero a siya a ɓoye alkama a siya a ɓoye saboda ya tsada wannan haramun ne abu na sha bakwai sayar da abubuwan da suke haramun ne a shari'a a yi amfani da su sayar da kayan da suke haramun ne a shari'a a yi amfani da su shi ma wannan sana'ar ta zama ta haram kamar sai da giya kamar sai da wiwi mace ta zauna a gida tana kulla wiwi tana sayarwa samarin unguwa kamar sai da fima kasar ɗin fim kamar sai da kasassuka na kaɗe-kaɗe kamar waɗanda suke da irin kills-kills ɗin nan suna tura mutane kiɗa da waƙa al'azani al-muharrama duk wanda ya buɗe kios-kios yana tura mutane waka yana tura mutane fim yana tura mutane kida yana cin haram ne yana sana'a ta haram bai da bambanci da wanda yake sai da kare don shi ma mai sai da kare ai kudin haram yake ci aka ce wa samanul kalbi Allah ya haramta jin kiɗa da waƙa Allah ya haramta kallon fimafimai, sai mutum ya zo ya buɗe yana sai da wannan kasassukan tun yana aikata haramun nan da kamar sai da taba taba mutum ya buɗe shago kawai ana kawo masa taba yana sayarwa mutane haramun ne kamar ya taimaka ne wajen wajen aikata abinda Allah baya so yana taimakon mutane wajen su aikata haram abin sha takwas ƙarya mafi munin ƙarya kuma ƙarya wa Allah ko ƙarya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wacce take da sifa ta ƙarya a cikin mu'amalarta ko sifa yake yake da shi sifar ƙarya a cikin mu'amalar shi to lalle ya sai wa kansa wani ɗaki a wutar jahannama manzo Allah ya faɗa cikin hadisi wala yazalu ar-rajulu yakdhibu ويتعاهد الكذب حتى يكتب عند الله كذابا mutum kan ba zai gushe ba yana ƙarya ya saba kuma da yin ƙarya insha Allah sai an rubuta shi makaryaci ne a wajen Allah duk wacce aka rubuta ta a littafinta a wajen Allah wajen mala'iku cewa makaryaciya ne to kenan ya rubuta ne haka kai ma duk wanda aka rubuta ka a wajen ainihin wato a ubangijinka a mala'ikan da yake rubuta littafin ka cewa makareci ne to ka zama ɗan wuta to ba a san ƙarya da mu'amala da ƙarya da faɗa ƙarya mutum ya yi ƙoƙarinsa duk yadda za a yi ya faɗi gaskiya a cikin maganganun shi amma ƙarere da ake yi Allah baya so wani sha tara kisan kai zubar da jini a kashe mutum ko a zama sababin kashe shi wannan haramun ne kuma hanya ce ta wuta mata ma a gida suna kisan kai akwai wacce ta kashe 'ya'yan kishiyarta saboda bala'in kishi akwai wanda kuma kishiyar ma ta kashe gaba daya ta same ta ran taɓa mata ta ɓarya sai wankan gawa kawai aka yi mata aka kai ta aka binne ta saboda mugun hali da bala'in ƙullata, mace ta ta sa a ranta ta ƙullaci yar uwarta tana fushi da ita har ta iya daukan makami ta kashe ta akwai wanda saboda tsabar ba ta son kishe ta ba ta son ta ga ta haihu kawai ta samu irin a mai ake cewa shayin bera din nan ruwan magani na guba da ake sawa bera ya sha ya mutu shi ta tsiyaya wa yaran nan ta dura musu su sha kawai ta kashe su saboda kishi ne da ita wannan kishi Allah wadaransa Allah raba mu da wannan bakin kishi da zai sa mutum ya kashe kishiyarsa ko ya kashe yan kishiyarsa shi yasa kishiyoyi da aka san ba a zaman lafiya to ki rinka kula da 'ya'yanki in sun tsallaka kwarai kuwa don ba mamaki su je a bunka musu wani abun a hallaka su komi yana iya faruwa a wannan zamani in ta kashe ɗin ba wani abu bane turanci ne kawai za a ta yi a kotu shi kenan da sauransu akwai matar da ta kashe mijinta saboda bala'in kishi wai ta ji wai yana waya wai ta ji yana waya da wata mace ku ji ba ta ji yana waya wai da wata da haka da ta zo daga a saman bene ne gidan sama yana riƙe da wayar ta tukukiyo shi ta wullo shi saboda tana da ƙarfi ta ci tuwo ta ci dawa ta yi ƙarfi a gidansa da aka da ta tukukiyo shi sai ta zubo shi kawai yana faɗowa ya faɗo ta kaka wuyarsa ya karye mutumin kirki mai addini mai tsoron allah mai ibada matarsa ta kashe shi saboda bala'in kishi me dalilin ki a yi waya na je yi da wata kuma sai aka bincika ashe da uwarsa yake waya mata iyayena mata ku bi a hankali da wannan duniyar ku bi a hankali wannan zazzafin kishin ba zai kai ku ko ina ba wallahi daga bayan abin da zai sabbaba muku shine zaman kurkuku da zaman bakin ciki da bacin tarihi yanzu me zaki cewa me zaki cewa ƴaƴan mutumin nan in suka girma suka tambayi me ya faru da babansu aka ce musu uwarku ce ta kashe ubanku me zaki iya faɗa yaranki sun girma tarihi ya zo a tambaya yara su ji labari mamanmu ce ta kashe ubanmu Allah ya sauwaƙe ko labari ya zo ko tarihi ya zo a ce ai mamanmu ta taɓa kashe ƙannanmu ƙannanku ‘ya'yan kishiyar uwarku Allah ya sauwaƙe abu na sha na ashirin mutum ya kashe kansa wancan qatlul ghairi ai wannan eh wancan qatlul ghairi wannan kuma qatlun nafsi yana iya daukan fassara guda biyu duka mutum ya kashe kansa da kansa annabi ya ce a cikin hadisi duk wanda ya kashe kansa da wani abu duk wanda ya kashe kansa da wani abu to zai zo da wannan abin da ya kashe kansa da shi ranar tashi alƙiyama yana kuka da wannan abin a tattare da shi yana ta hassur yana nadama ranar da nadama ba ta da amfani karki yadda duk bakin cikin rayuwa ya saki zai ki kashe kanki akwai wacce ta kashe akwai wacce ta kashe kanta kawai saboda ba ta samu saurayin da take so za ta aura ba ani ba mutum ya zo ya kashe kansa wai saboda wai wata mace ta ko mahaifiyarka ne ai ba a ce ka kashe kanka saboda mahaifiyarka ba mace dai lamba ɗaya dai wacce ta fi kowa a wajen ka ita ce uwar da ta haife ka amma shari'ar musulunci ba ta yadda mutum ya kashe kansa saboda mahaifiyarsa ba wani mutum ya je yaƙi yaƙi ya ji ku ji wannan kisar a hadisi jihadi ya ji ya yi yayyaki ya aka yi aka jiji masa rauni zuciya ta ɗauke shi ya ɗauki takwabinsa ya kafa shi a ƙasa kawai ya yi rubda ciki a kan takwabin ya huda kansa sai da jijiya sai da takwabin ya huda zuciyarsa ya fito ta waje annabi ya ce ya kashe kansa yana wuta ku gafa yaƙi ya je amma ya kashe kansa kuma amma yana wuta ku ja hankalin 'ya'yanku 'yan mata wai idan wani ya zo yana neman ta wai idan iyayenta sun ce bara a bata ba wallahi zan kashe kaina to saboda baki da hankali ki je ki kashe kan nanki in kin kashe kanki waye asara wanda ni ya je kashe kansa waye asara ba shi ya asara kansa ba to kisan kai haramun ne ya ku iyaye na mata mutum ya kashe kansa abu na ashirin da ɗaya yarda da alfasha amintuwa a rinka yin alfasha da ke ko da yarki kamar yanzu misalin mace a gida ta san yarta tana aikin zina amma ta kyale ta ta ci gaba da ba ta kariya shi ma nan haramun ne don goyon bayan saƙo ne da fasadi musamman zina ko mutum ya bari shi ana yi da shi mutum a yadda a rinka zina da shi in namiji ne ya yadda ya ba da kansa ana luwaɗi da shi abu na ashirin da biyu cin mushe duk wani a cikin manya-manyan zunubai cin mushe duk dabbar da ta mutu ba a yanka ta ba ko bayan ta mutu aka yanka ta ta zama mushe to cin ta haramu ne duk wanda yake cin mushe bai da bambanci da mai cin kare da mai cin alade shi kare ko alade ko an sa wuka ko an karanta sunan nakin Allah guda 99 akai aka yanka haramun ne shi kare ko alali amma abin mamaki a ƙasar nan an samu wani mahauci da yake yanka mutane nama yana sai da mutane nama a raha? ana layi lokaci mai tsawon shekaru an daɗe ana ta sayan nama a wurinsa a raha. sai wani ya ce ku binciki mutumin nan fa insha Allah da aka bincike shi ashe duk inda mushe ya mutu a garin nan shi ake kawowa ya je ya fede shi ya gyara ya zuba mai ruwa ya dora shi akan tebur ka zo saboda neman arha ka bi layi a yanka maka mushe ka dai ka ce iransa kuwa ran taba ran taba tsiransa manya-manyan tsire ga karago a wadace kuli-kuli ga arha butu ashe tsiran mushe ne ya yi hasbunallahu wa ni'mal wakil duk akan me akan neman kuɗi wannan yana cikin kaba'ir zunub abu na da uku na muku bayani shine rashin tsarkaka daga fitsari shi ma babban zunubi ne da yake kai mutum wuta dama an ce kaba'ir zunubi to zunubin da zai kai mutum wuta jahannama Allah ke duk wanda yake fitsari baya tsarkake fitsarin shi a jikin shi to wannan shi babban zunubi ne ko wacce take bawali ba ta tsarkakewa fitsari a jikinta haramun ne ana yawan kamuna kes kamar mata in sun je wasu wurare ko gidan yini ko namu sai mace ta je a tsaye ta fitsari a tsaye ta bata jikinta duk ta bata jikinta sai ta fito a haka wai ita ba za ta tsuguna ba kada ta dauki infection to in ma za a yi a tsayen sai a sanya je za a yi don gama a gyara ashirin da hudu alkhiyana ha'inci ina ci manya-manyan zunubai ha'inci Allah baya son ha'inci Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur mai yawan ha'inci mai kafirci mai butulcewa Allah ba a son shi mai ha'inci ka yadda da mutum sai ya yi amfani da yadda da ka yi masa sai ya cuce ka shi a ha'inci na yadda da ke na amince da ke na ce ki kawo mun sunan marayu zan ba su taimakon azumi zan musu ɗinkin sallah saboda kin iya ha'inci sai kika je kika kawo 'ya'yan ƙanwarki ubansu yana nan a raye ko 'ya'yan makota Iyayensa suna nan sai kika kawo su aka ɗora sunansu a kan marayu kika kashe ubansu alhali yana raye ha'inci ne wannan alkhiyana na buga muku misali ne da ɗan abubuwan da muke ɗan tattabawa a nan ko Allah ya ba da ikon gyarawa zalunci ha'intar miji zalunci ne shi ma zalunci shine na ashirin da biyar haramun ne to zalunci yana haɗuwa da ha'inci yanzu mijinki ya yadda da ke yana kawo miki kayan abinci saboda ha'inci sai ki rinka ɗiba kina sayarwa da yawa da yawa da yawa a cikin iyayenmu mata akwai waɗanda suke sai da kayan abincin miji ki auna shinkafa ki sayar gidanki dai kamar shago saboda mai gidanki mai bayarwa ne mai yalwata arziki ne a gida ki sai da manja billahi azimu akwai wacce har magi ma take kokullawa tana sayarwa ya kawo buhun shinkafa sai sai ki rinka dauka kina sayarwa ya kawo miki sabulai wadatattu sai ki rinka daukan wannan sabulu kina kaiwa shagon ungoku kina karya farashi kina sayarwa ki zo ki rufe ki zo ki rufa shi kuma wata ranki ce masu abulin ki ya ƙare saboda ha'ina ce ke alhali sayarwa kika yi ha'inci ne ɗaukan kayan miji a je a kyautar da shi bai sani ba akwai wace duk abin da mai gidanta ya kawo sai ta tattara ta kai gidan uwarta sai dai a je a ga kayan mijin nan a gidan uwarta saboda tsabar rashin tsoron Allah shi kenan gidan mai gidanki ya zama kamfani a ya yadda da ke ne ya baki amanar ƴaƴan a ya baki amanar kayan amma kuma abin mamaki subhanallah sai ki zo kina ɗiban kayan su kina sayarwa wannan haramun ne kuma Allah ba zai bari ba sai ya ɗau mataki Allah gyara mana halin na yi maganar ƙarya ko Eh ƙarya da sana'ar ƙarya da yi wa Allah ƙarya abu na gaba na ashirin da bakwai canja iyakar gona ko canja iyakar gida ko canja iyakar ƙofar gida mutum ya shiga filin makocinsa wannan babban zunubi ne ko dasa bishiya ka zo kana so ka dasa ƙofar gidanka <coughs> sai ka ɗan yi taku ɗaya biyu ka shiga filin makoci ka dasa haramun ne duk wanda ya zo ɗaukan gini sai ya shiga filin makoci ya aikata babban zunubi da Allah sai ya ƙona shi mutane a gona waɗanda suke cinye gonan makotansu mutum ya je daddasa alama a gonan makoci ya cinye ko ya sa shanu su masa huda a cikin gonan makocinsa ya shuke haramun ne haramun ne kuma babban zunubi ne Mazala ce la'an Allahu man gayyara manarar ard. Allah ya tsine wa wanda ya canja wato alamomi na ƙasa. An yi akuda qit'atan min al'arzi Lijarihi jarihi wa yaj'alha fi Ya ɗauki wani yanki na ƙasa ina fata ana fahimta na makocinsa ya saka a cikin gonarsa. Abu na 28 gori haramun ne gori kuma babban zunubi ne yin gori ka ba mutum abu kai mai gori kamar ka zo ka ce aini na yi ma kaza ai na baka kaza na baki kaza a gaban mutane kin ba ta yar tamfa kin zo kina zaginta a gaban mutane saboda ita talaka ce haramun ne gori ko a ƴaƴanki ne kuwa haramun ne gori ko a ƙawa haramun ne gori ko a uwa ko a uwa ko a kowa ma duk wanda ya ɗauki wani abu wato ya bayar to bai halatta ya zo ya ci mutuncin wanda iba wani abun yana nuna masa ai shi ya masa kaza shi ya masa kaza ba bai halatta ba so ya kamata musamman mata kuna da wannan ɗabi'ar ta gori yanzu wata tsohuwar a tamfarta ce ta gama koɗewa ta ɗauka ta bawa wata kenan wata ran wani abu ya shiga tsakaninsu sai da sai mata gori kin zubar da ladanki kuma ga zunubi babba a kanki Allah shi ne kaɗai ya cancanta Allah shi kaɗai ya cancanta ya yi mana gori idan ya bamu amma ba shi ne haƙiƙatun motsi ba ba shi ne mai bayarwa na haƙiƙa ba Allah ne shi ne mai bayarwa so a daina yin gori bil afa almannu bil afa duk wanda kuma ka san iya baka abu yana maka gori to karka karɓa. dan zai wulakanta ka akan me za a bani abu a zo ana min wuri ce ba zan karba ba na haƙura abu na ashirin da tara bin diddigi da bincike akan mutum haka kawai don neman gane aibunsa ko a je a zage shi idan mutum laifi ya yi na shari'a ake bincike a kansa wannan ba laifi ba ne wannan ta jastus ne halal amma yanzu akwai wacce za ta sake a gaba ko ya sake a gaba ana ta binciken ki. ko ki je ɗakin mutum ki ta bincike kamar yadda kishiyoyi suke yi a ɗakin kishiyarsu yanzu yau Allah ya kama lokacin da kishiya takan shiga ɗakin kishiyar ta ta mata bincike lokacin ba ta nan wannan ce jassus ne Allah ce wala ta wala ya ba'dukum ba'd wannan wani nau'i ne na tajassus neman mai take da shi mai ta mallaka yaya aka yi kaza da sauransu a zo a yi ta ma bincike akan kayanka sai bayan ka dawo ka ga an banka da ma kaya an tona maka asirin kicin ɗinka an dudduba maka abinka kowane ɗan adam yana da sirrinsa da asirinsa yanzu akwai abin da mace wallahi ko mijinta ba ta so ya sani tana da asirinta a gidanta mijinta ba ta so ya sani to na kishiya wani lokacin ya'ya za a tura ya'yan kishiya za a tura shiga ɗakin ki bincike miki shi tas wani lokacin ma har da ya sata sata in an wani ba a sace ki zo ki ƙarishi shi kukanki ba yadda za a yi Allah sauƙi abu na talatin tsinuwa na yi muku bayani shi ma a kansa annabi ya ce yawan tsinuwa ba abu ne mai kyau ba har ma ya ce daga cikin dalilin da ya sa mata suke yawan shiga cikin wuta akwai allan na la'ana kuna yawaita tsinuwa la'anta Allah tsine maka Allah tsine miki Allah subhanallah wani abu bayi da kyau ba a san yawan tsinuwa ko a tsinewa ɗa ko a tsinewa ɗiya, ko a tsinewa aboki ko a tsinewa makoci ko a tsinewa makiyi wannan ba a sosai ne wanda Allah ya tsine masa nan tsine masa wani an maimaita abin da Allah ne ya faɗa ba a san yawan tsinuwa talatin da ɗaya yaudara shi ma babban zunubi ne mai yaudarin mutum mai yaudara shi ne zai ta janka ita janka kamar zai maka yana janka yana janka kamar zai maka yana janka yana janka kamar zai ma amma wallahi shi yau ka zai ya maka ƙarya cewa zai maka wani abu ta miki ƙarya za ta miki wani abu amma kuma ƙarya take ba za ta yi ba wannan musiba ce wallahi wannan bala'i ne wallahi kuma duk wanda ya sifanci da sifa ta yaudara ko a tsakanin ƙawaye kika zama mayaudariya ko a tsakanin abokanai ka zama mayaudari ko mai yaudara a mulki yan siyasa akwai mayaudara su ta yaudara al'ummarsu su ta musu karya, kamar za su yi musu aiki su yaudare su su ɓata musu lokaci har lokacin mulkin su ya ƙare ba su yi abin da ya kamata su yi ba wannan ma babban zunubi ne shi al-ghadab abu na biyu, ruɗuwa da kyau Ruɗuwa da kyau mace tana da kyau ta rinka ruɗuwa, ta rinka jin girman kai tana nuna isa ai ita kyakkyawa ce sannu maciji sarkin kyau maciji ma ya kun ga fata jikinsa design ne mai kyau har fenti ake a gida da irin kalan jikin maciji wani roɗe-roɗe mai ban sha'awa amma mai ke faruwa da maciji muguwar halitta ne kina nuna isa kina nuna wa mai girmanki ɗagawa da nuna girman kai saboda wai Allah ya baki kyau kina da halitta ku daina ruɗuwa da kyanku duk kyanki idan baki da kyau a wajen Allah aikin banza ne kuma yawanci mutane suna faɗa duk wanda ya auri mace mai kyau kyakkyawa sosai to in fa bai tsaya sosai a gidansa ba zai zama bawo duk wanda ya auri mace kyakkyawa sosai in bai kula ba in bai tsaya ya zama namijin gaske ba sai ta mai da shi bawa musamman in ba ta tsoron Allah don za ta ce mai azaba ta ce mai doka ta ce mai abubuwa saboda wannan kyawun da take da shi su da haka aka tana da rawar kai ko girman kai ko nuna wanda gawa saboda halittar da Allah ya mata a gaya mata ta ɗauki wani kaso na babban zunubi da Allah ya haramta a yi da alfahari da rutsuwa kai da dukiya dukiya ko rutsuwa da ilimi mutum ya nuna cewa shi ya fi kowa haramun ne abu na talatin da uku yanke zumunci yanke zumunci Allah ya ce duk wanda ya sada ni zan sadar da shi da rahmata zumunci daga sunan Allah aka ciro shi shi yasa ake cewa silatul rahimi ku daina yanke zumunci kuna kin gaida junanku kuna kin zuwa gidajen ƴan uwanku ko kuna yin alaka na zumunci akwai wanda za ta yanke zumuncin kuma ta yanke zumuncin hatta 'ya'yanta ba ko mutum ya gayyaci ya gayyaci 'ya'yansa ya sa su cikin yanke zumunci ba ruwana da wance ba ni ba ita kuma ko mutuwa na yi ba ku ba ita kuma sai ku ce mama Allah ba ki haƙuri amma dai gaskiya za mu yi alaƙa da ita saboda ba ki da dalilin da za ki haramta yin zumunci faɗa take yi da ƙanwata uwa ɗaya uba ɗaya da aka ba su shirya ba gabar ta kai ga har tana cewa ‘ya'yanta kasu yadda su kuna ɗan wata uwarsu ɗai uwar tsaya yanzu don Allah me ya alaƙar da za ki haɗa ‘ya'yanki da faɗa da ƙanwarki don ke da ita kuna faɗa a junanku me yasa za ki ƙara yawan faɗa har ki shigar da ‘ya'yanki a ciki a yanke zumunci wannan ba daidai ba ne kuma bai kamata a yi wannan uwa ɗa'a akan wannan ba abu na talatin da hudu na yi bayani a kansa annamimanci abu na talatin da biyar na yi bayani a kansa gibayi da wani abu na talatin da shida suka a cikin dangantakan mutum shi ma na yi bayani ki ga wace dawon kun yi fada ki ci gafara da Allah yar zina kawai kin ga kin soki dangantakan duk abin da mutum za ka yi na sukan cewa na saba ba cikakkiya bane ba ta hanyar halal aka same shi ba wannan haramun ne babban zunubi ne abin na talatin da bakwai shi ma na yi bayaninta shi ne cutar da 'yan uwa mata da zagi ki cutar makociyarki ki rinka cutar abokiyar zamanki ki rinka cutar ƙawarki din shi ma na yi bayani a baya abu na talatin da takwas zagin sahabbai babban zunubi ne sabbu sahaba wanda Allah ya faɗa cikin hadisi la tasubbu ashabi wa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla umudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ku daina zagin sahabbaina na na rantsi da wanda raina yake hannunsa inda ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhud sadaka a matsayin kuɗi da zinari insha Allah tabaraka ta'ala inda sahabi zai ciyar da rabin tafin hannunsa ko tafin hannunsa wallahi ladan sahabi ya sina ku abinda annabi ke nufi a wannan hadisin duk yadda za ka yi wani aiki na ibada ba ka isa ka kai sahabi samun lada ba to don me za ka zo kana zaginsa haramun ne zagin sahabbai namiji ko mace wannan kuma 'yan shi'a su suka ɗauki wannan gabara su suka ɗauki wannan sana'a su suka ɗauki wannan aiki ba su da aiki sai la'antar sahabbai to ba ma sahabi ba duk mutum ma ai bai halatta ka zage shi ba kai ko arne ne bai halatta ka zage shi ba me yaba za ta zage shi ballantana abokanan annabi ballantana matan annabi so zagin sahabi wannan halaka ne kuma shi'anci ne addinin shi'anci kuma yahudanci ne ba musulunci ba ne duk ɗan shi'a da yake zagin sahabai bilal azima ya gaggauta tuba zuwa ga Allah kafin ya mutu ga wulakanci a wurin mala'iku tukun tun a cikin kabarinsa dan alkawari ne duk wanda yake zagin sahabbai sai ya shiga wuta wannan ko shakka babu insha Allah sai ya shiga wuta saboda ya zagi abokan annabi ya zagi qur'ani saboda qur'ani ya yabe su kuma ya faɗi mutanen kirki ne kuma ya karyata alqur'ani Allah kiyaye mu ku nesa da irin waɗannan aqidu saboda yanzu shi'ancin nan yana nan a cikin gidan yini ma ake raba shi'anci akwai mata 'yan shi'a za ku gansu da baƙaƙen kaya da dogon hijabi da niƙabi kamar mutanen kirki amma mutanen banza ne sahabbai suke zagi da shegen auren mutu'a da ake da su zina ki ga mace da hijabi har yana jan ƙasa wai ita ir shi'a amma za ta je wani ya kwanta da ita yana auren mutu'a auren jin daɗi nan asara ce ba ƙaramar asara ba Allah ka kare na talatin da tara kira zuwa ga bid'a kira zuwa ga bata kira zuwa ga haram babban zunubi ne mutum ya zo shi yake gayyatar mutane su zama 'yan bid'a me bid'a shine yin abin da annabi bai yi shi ba kuma a danganta shi da addini ihdasu amrin fi dini ala ghairi misalin sabiqin kirkirar abu a cikin addini ba tare da akwai misali da ya gabata annabi ya yi shi ba haramun ne to kira zuwa ga ayi wannan bid'a da bata a kira mutane a koya musu bata yanzu kamar matan da suke kira a rinka zuwa ana kaɗe-kaɗe da bayyana tsareci lokacin aure kaga amarya ta zo tsirara an mata kwalliya ta tsirara wannan haramun ne kuma ana gayyatar mutane akan wannan musamman kuma ta ku je ku halarci wannan taro an gayyato ku ku zo a raba muku dan abin da bai kai ya kawo ba ku ga tsiraici wai da sunan wai biki wai da sunan wai wai wai wai wai party ko da sunan an je event center ko da sunan wane ne sunan wane ne ɗazin nan da asuba bayan na yi sahur wani soja ya kira ni daga yana cikin daji bawan Allah mai addini soja ne ya ce wallahi malam zan yi aure ne nan da ɗan lokaci amma Allah ya jarabe ni da gidanmu da iyayena suna son bid'a da barna yanzu an ce dole sai mun fito an kira makaɗa da mawaƙa a aura nayi nayi na ce ba za a yi wannan abun ba ni yanzu ina filin daga wajen yaƙi kullum yan boko haram suna kai mun hari da ƙyar nake kuɓuta sai da addu'a kuma yanzu zan yi aure yanzu in zo in saba wa Allah kalan na dawo a kashe ni sai iyayen suka ce masa ai sun sani baya son kashe kuɗi ne kuma duk da a nuna wa duniya ga baki ɗaya wannan ba daidai ba ne abu na arba'in camfi a daina camfi kun san dai camfi ba sai na muku dogon bayani ba a ai duk doguwar mace tana da kaza ai duk inda ka ga mace gajeriya to ce ɗaniya ce tana da kaza a a duk wanda ya auri mace mai farin kafa ai zai game da kaza ai gidan wani kan duk wanda ya je ma mutuwa yake ya auri wance ta mutu wance ma ta dada mutuwa wance ma ta dada mutuwa wu kin shiga uku kina auren sa zaki mutu <laughs> wataƙila kuma Allah ne ba shi sa'a shi baya aura sai wanda suka kusa mutuwa yake aura ba shi ne yake kashewan ba duk wanda zai aura ɗin ne sai ta kusa mutuwa yake aurenta to bai kamata a canfa mutum akan wannan ba a yi haƙuri a yi tawakkali a bashi kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai tana sai ta dandana mutuwa da sauran nau'i na camfi camfi da mata suke da maza suke gaba ke daya a ce duk mutumin da ya zo fita da sassafe zai tafi wurin aiki ko zai yi tafiya zai je wani gari ya haɗu da kare to ya yi kwana wannan ranar ba sa'a ko mutumin da ya fito ya ji kukan mujiya to lalle akwai damuwa ko wanda ya fito ya ga farar belbela to wannan tafiyar za ta yi fari kenan yar wannan abin duk ya ce canfe-canfe ne marasa amfani da sauransu abu na arba'in da ɗaya cikin manya-manyan zadabai mutum a rinka kiransa ba da sunan babansa ba shi ne shine wacce ila zairin abi ko inkarin nasabi ko au linci sabi ila alwalid a kira mutum ba da sunan baban ba duk wacce ta san ana kiranta ba sunan mahaifinta ba billahi lazim ta je ta canja dan annabi ya faɗa cikin hadisi man du'iya ila zai abi duk wanda aka kira shi ba da sunan babansa ba kowaye aka kira shi ba da sunan babansa ba kuma ya sani wannan da ake kiransa ba ubansa ba ne faliyata bawwa a maka'adahu minan nar to ya tanadi wurin zamansa a cikin wutar jahannama Allah ce a Qur'ani ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum idan za a kira sunan mutane a kira su sunan ubansu a kira mutum da sunan ubanci. amma wani uban saboda talaka ne sai a ƙaurace masa sai a samu wani ƙaninsa mai kuɗi sai a liƙa sunan yaro a ciki ko mutum ko mace ta ce wance ba uwarta ba ce a dinka kiranta da wata yanzu akwai wata yarinya da ta zo da ƙawayenta gidansu ana ba da labari ta zo irin uwarta ga ta ta nan ne uwar tsohuwa ne ga talauci ga waye da ta zo sai ƙawayenta suka je suka gaishe da tsohuwa mama ina kwana sai ta ce musu kai ba uwata ba ce ba yar aiki ce subhanallah ila yar aiki mai wanke-wanke ce saboda wai ita ci baya ne a gare ta a danganta ta da wannan uwar Kamar yadda yanzu ɗin ake samun mutum da ubansu ya ce ne ba uban shi ba ne baya so ma a liƙa masa a ce ubansa ne duk wannan kafirci ne kuma haramun so duk wanda ta ɗauko yaro ɗan ƙaninta ko ɗan yayanta za a kai shi makaranta to a kira shi da sunan ubansa ko da uban ya mutu ko uban mataye ma amma yanzu yana faruwa ku ɗauko yaro irin ɗan riko ɗin nan ɗan karo idan an zo za a kai yaran gida makaranta duk sai a haɗa ga baki ɗaya sai a je a kira su da sunan uban mai gidan alhali ba shi ya haife shi ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma haramun ne allah kiyaye abu na arba'in da biyu sha abin sha a cikin kofi na zinari ko azurfa haramun ne duk inda mutum ya kai da wadata kare sha ruwa ko ya sha abin sha a cikin kofin zinari haramun ne duk wanda ya amfani da shi a nan duniya to a lahira bai zai amfani da shi ba an haramta mai so haramun ne zinari mata ne kawai suke sa namiji ma bai sawa amma mace ya halatta ta saka ita ma ba wai ta sha koko da kofin zinari ko ta ci abinci da cokalin zinari har akwai masu kuɗi waɗanda cokulan cin abincinsu ma a kicin ɗinsu wallahi na zinari ne saboda wadata kai akwai wani ma da aka turo wani babban mutum a wata ƙasa wani sarki ne shi kan wurin gidan sa ma na zinari ne kashi inda yake tsuguna a karamakon wallahi zai tsuba kashi irin wannan abin da ake abinan eh, zama a kansa ana tsuguno na zinari ne motar sama ta zinari aka feshe ta da zinari ga baki ɗayanta zobensa na zinari agogonsa na zinari gilas ɗinsa na zinari duk wani abin da zai ta a jikinsa na zinari kayan alhariri to duk wannan haramun ne Allah ya haramta wa mazan wannan al'umma ya halatta wa matan wannan al'umma idan an tambaye ki menene aka haramta wa maza aka halatta wa mata Shi ne zinari saka zinari amma mace za ta saka zinari riga da wando halal ne ita Allah ya bata amma banda namiji 43 caca caca kala kala ne akwai cacan gargajiya da ake da karta akwai wanda ake shimfiɗa a zauna a yi a cinye mutum a sa kuɗi a cinye a sa mota a cinye a sa dubu ɗari a cinye a sa dubu biyar a cinye a sa kaza a cinye akwai wanda da ya zo aka ci cinye komai ma ya saka kansa ya ce gani nan nima a caca a kaina wani ya ce to sai na cinye kaiwo, da aka buga kartar sai aka cinye shi kansa kaga sai ya ɗauke kai kai kasuwa ya bugar da kai kawai karɓi kuɗinka lalacewa kama yau caca har gida mata suna yi nijabet akwai caca da ake nijabet ake cewa turawa sun shige mu sun fahimci lagwan mu sun fahimci talaucin mu sun zo da da caca kala kala kala kala kala ga nan da yawa akwai caca da ake a kamfanin waya sai kamfanin waya su turo maka su ce ga abu kaza na an sa shi caca ka tura naira ɗari za ka ci duk wannan caca ne haramun ne da wanda ake yi ma a bakin kasuwa shop shop ake zo ana buɗewa na caca akwai cacan yan bal da ƙasa kaza da ƙasa kaza za su buga bal da kulab kaza da kulab kaza za su buga gwal an saka caca wacce ƙasa ce za ta ci sai a ci karɓan kuɗin mutane sai mutum ya je ya sai kati sai ya ce kulab ɗinsa ne zai ci haramun ne haramun ne haramun ne kawai turawa suna can suna ta abin ɗinsa suna can suna abin da suke yi amma abin mamaki subhanallah da zai sun zo sun bautar da kuka sabawa Allah akan abin da kuke yi to ta ci haramun abu na arba'in da hudu amintuwa daga makarin ubangiji al'amnu min makarilla mutum ya ji an shi kan kawai shi tabbas Allah bai zai mai azaba ba kwata-kwata kawai mutum yana cewa ai muri Allah bai zai mana azaba ba wallahi wannan haramun ne dan ba mamaki lokacin da kake tsammanin hakan ma kai dan wuta ne baka sani ba to shi ma haramun ne akwai dan uwansa kuma ɗauke tsammani daga rahamar Allah ya ya'su rahmatin rahmatillah na 45 mutum ya ji cewa ai shi kam ya shiga uku shi ɗan wuta ne ma kawai shi kawai ma Allah ma bai zai masa ma rahama ba gaba ɗaya cire tsammani cire tsammani daga samun rahamar Allah wannan haramun ne zunubi ne babba 46 barna a cikin harami mutum ya je cikin harami ya yi sata mutum ya je cikin harami ya aikata haramun alma'asiyatu fil haram ko da ku karamin zunubi ne mutum ya aikata a cikin harami ko na maka ko na madina babban zunubi ne wannan akwai masu zuwa sane har cikin ɗakin kaba gindin ɗakin kaba da ake dawafi mutum zai tafi da ya tafi da rizarsa lafiyayya mutane suna labbaik Allahumma labbaik shi ma yana eh, yana sa yana bin aljihunka yana danna maka reza dan shi kan ba labbaik Allahumma eh, eh kawai yake sata yake an sha kama barayi a gindin ɗakin kaba aikata sako a cikin harami an sha kama maza suna bin mata yi wallahi wani ya zo yana yin dawafi ya zauta wata yarinya budurwa lafiyayya kyakkyawa yar gata ta zo tana dawafinta ya rike mata wuta ya bita yana ta kallanta hannunsa yana sama yana alawuma alawuma yana leƙata labbaika alawuma labbaika yana leƙata wannan ka zama mutumin banza cikakke wataƙila matar wani ne baka sani ba wataƙila an bayar da ita baka sani ba wataƙila ba ajinka bane ta fi ƙarfinka har ka mutu ba za ka samu wannan mata ba baka sani ba to ba ma wannan ba akwai waɗanda musamman suke zuwa su je su shiga ɗawafi don su zaɓi 'yan mata musamman irin matanmu da ba sa sa niƙabi wannan kuma shi yake nuna mana muhimmancin lalle bari an zama wannan shi yake nuna an kawo? taif shakin sai a kawo nan ba wannan shi yake nuna mana muhimmancin mata su rinka saka niƙabi ko da ku ɗawa fi suke yi namiji da ya sa miki ido na ƙurulla, ya ta ki. ba daɗi kallo kallo na fitina ba da daɗi, bai da amfani to amma abin mamaki shi ne abin ba da daɗi wato tsoron Allah namu ya yi ƙaranci. sai ki ji alhaji yana cewa kai yau fa na ga wata ba magana a'udhu billahi wai ya je dawafi ya ga wata fa ba magana kin ga ba dawafin yayi ba zaben yan mata ya je akwai wanda aka kama shi kuma matsayi mata maye. a cikin turmutsutsu da an shiga turmutsutsu sai bi bayan ta yana hada jikinsa da nata subhanallah irin wannan rashin mutunci rashin tsoron Allah ina mutane za su kai kansu ina za su kai kansu ka je gindin harami kana bin mace wani ne i gane shi ita ma ta gane ta ga ko ba furmutsu sai rinka yana matsanta yana labbaika ma labbaika subhanallahi na bai to akwai kuma matsalar da ake samu mata idan sun je tsawafi in sun shiga furmutsu da yawa sai kiga suna kama maza tana rike namiji wannan ba daidai bane ki kokari sai dai ki ture hannunki za ki san haka dunduniyar hannunki kina shi kina wucewa duk inda mutum ya zo da zai taɓe jikinki ba sai dai dunduniyar hannunki amma kin saka kirjinki a bayan mutum ko kin saka hannunki a kafaɗar wani wannan zai zama fasadi shi ɗan sai zo shiga tsakani yasa ni shi da yawa nakan kan bawa iyayena mata shawara duk da wafin da yake akwai kurgutsu da yawa bai kamata mace ta je ta shiga ba ki hau sama hawa na ɗaya ko hawa na biyu ko hawa na uku duk akwai akwai fili ki ta zagayawa kina yin addu'a da ke a hankali amma ki zo ki zama fitina a gindin ɗakin Allah a zo a barna da ke akwai matar da na sha gaya muku a karatu da ido na ganta wata rana aikin hajji ne ana ɗawaful eh, hajji ɗawaful ifaba ne ina gani ko abu nan ne wannan dutse da ake sumbanta ana ce ana shan nono tana mace wallahi ta tafi furmutsawa ta fasa maza ta shiga ta fasa maza ta shiga billahi mu sai da matan nan ta shiga wani yana gani subhanallah laraba wannan ma tsoron Allah a'udhu billah subhanallah yana ne jiki amma ita kuma da yake matar bahaushe ne ba fulatani ba ta bar ta tun a jirgi haka ta shiga to abun tausayin fitowar ta sai gagara kin san matan nan sai dauko ta akai ciccibo ta akai ana miƙo ta amma tana saman fa tana hannun maza wannan ya taba jikinta wannan ya taba gadon bayanta wannan ya taba abun ba daɗin gani wallahi muni ya isa amma a hakan ta ga wata kawata tana cewa wancan na taɓa wallahi na taɓa na je na shafa hajar aswad haka kike faɗa saboda ba ta san kunya ba ba ta san kamewa ba na daɗe ina bakin ciki akan lamarin da na gama wannan mata ta yi abun bai yi ba wallahi so a cikin maza akwai shaidanu a cikin matan ma akwai shaidanu su ma akwai masu zuwa dawafi neman samari eh ba abin da ba a yi yau yau ba mu gani ba amina ma amina ma mun kama mutum amina akwai shekarar da muka kama wani wata yarinya budurwa ta shiga ban daki karfe biyu da wani abu sai shi ma ya shiga ashe sun hada baki ne amina ba wannan tantin da ake labbaika Allahumma labbaika amina wallahi aka kama shi aka rasa yanda za a yi a rufa shi da duka ne a aya za a yi ashe a ban daki aka samu suna jira amina kuma ya san ban dakin mata ne da aka ta shiga kawai sai sai irin suka shirya ɗin nan kawai shi ma in ya zo kawai da ɗan rubutarsa kawai ya tura ya shiga kawai sai ta bar abin a buɗe tana shiga kawai sai sai aka gargamo sai aka sa sakata ashe wani yana can yana ɗan idan sa biyu yana hangowa sai ce kai jama'a ni fa na ga mutum ya shiga nan kuma wata ta daɗa shiga ko wani ya shiga wata ta shiga wani ya shiga bilal rimu aka je aka buga aka buga suka ƙi buɗe aka haura aka leka sai gashi da ita a cikin ban ɗaki yana zina da ita to ba wannan ba yan uwana wallahi yan uwana jiya jiya din nan mun tashi karatu wani yaro ya kira ni daga wace jiya ne kira ni yace malam ka yi hakuri zan gaya maka wani abu wani dan uwa ne yace wai a kira ka a tambaye ka ya za a yi kaza kaza Na nace me ya faru ya kasa gaya mu abin da ya faru kin san me ya faru wallahi yarinya ce yake nema budurwa wai wani yarinya budurwa yake neman ta kuma ita ta makale masa tana son lalle sai ya aure ta ashe yarinya ce matsafiya yar bid'a mai bin bokaye kin sai ya aka yi sai da ta san waifa a faɗarsa ta yaudare shi suka je makabarta makabarta suka tafi makabarta yarinya nan ta je ta shimfiɗa zaninta ta kwanta yi zina da ita a gindin kabarzuka jiya wani dan uwa ya bugo ni da ni da ya bugo mun ma ya gaya mana magana nace da Allah ya isa haka wai ya za a yi nace to me zan ce ni yanzu me zan faɗa na ce yanzu tana nan yace tana nan yaron yana nan yana nan amma shi mai tambaya yace wallahi malam da ya gaya mu wallahi sai da na fashe da kuka na ce dole ka kuwa wai ya zai na ce ai wai yanzu abin ya dame shi yana cikin bakin ciki wai baya iya bacci kaza na ce ai bala'i kam yana nan yana tare da shi sai ma sai a kiyama tukun na tashin hankali kam wannan yarinya wannan yarinya wai ashe ita burinta kawai burinta kawai ya sadu da ita kawai shi ne burinta hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billah kuma ya sadu ita kuma a makabarta to duk yanda ake wannan yarinyar matsafiya ne wani abu ta seto na tsafi to mutane suna da hanyoyi da yawa da suke yi na barna da saba Allah tabaraka wa ta'ala Allah ke na 47 cin nayi bayani akan cin wanda hannai muku fada naji an ce akwai mata masu raba da ba a cikin gida akwai shaguna a garin nan sanannu ne suna ba da kayan riba ka karɓi kaya na naira dubu biyar ka dawo musu da dubu shida ko ka karɓi kuɗi dubu uku ka dawo musu da dubu uku da ɗari biyar haramun ne na arba'in da takwas ɓoye ilimi haramun ne ɓoye ilimi duk mai ilimi da ya samu ilimi ya ɓoye bai karantar da mutane ba to wannan ilimin zai masa linzami har zuwa wata nama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam na arba'in da tara musu da jayayya shi ma na yi muku bayani a karatun baya na hamsin makirci kulla makirci zaki ki da an ce kai wancan makira ce ki ji tsoronta a'a wani makiri ne ka ji tsoronsa kai nesa da shi ku rabu lafiya makiri ne to shi ma wannan haramun ne duk wanda yake kullawa wasu makaru to shi ma sai Allah ya yi masa wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin na hamsin da ɗaya Ruwan ruwa wani ya zo yana neman ruwa zai sha kana da shi don mugunta ka hana shi babban zunubi ne hana ruwa ko dabba ce ka hana ta ruwan sha ka aikata babban laifi ta yanda Allah tabaraka ta'ala sai ya kama ka to ina waɗanda suke mulkan mutane suke shugabanta mutane suke bari ana wahalar ruwa ga kuɗin bayan Allah a gwamnati amma ba za a tona musu rijiyoyi ba ba za a sama musu famfo ba yanzu yau famfo da za a yi mutane ruwa a ja musu ruwa gidajensu da unguwanninsu hukuma ta gagara sai dai a ta kashe kuɗin a banza su ta mu'amala da kuɗin mutane amma an bar mutane cikin yunwa da talauci billahi lazimu ana nuna mana akwai wani ƙauyen da a wata lokal gamma ne wani ƙauye ruwan sha da za su sha kafin su samu ruwan nan sai sun yi tafiyar kilomita goma kilomita goma masu jakuna su ɗora akan jaki masu tafiya da ƙafa su ɗauki jarkokin nan yalo yalo sai sun yi kilomita goma su je su ɗebo ruwa su kawo amma akwai ciyaman ɗan lokal gama akwai gwamna a wannan jiha akwai kala akwai kala da sauransu Na su nan barkati ƙauyuka da yawa ba su ma san akwai gwamnati ba wallahi ba wutar lantarki ba asibiti ba firamare komi da kuka sani na gwamnati ba su da shi ba su ma san akwai gwamnati ba in sun ji duriyar gwamnati in an zo siyasa in an zo zaɓe nan kan za a shiga musu da motoci a je a kai musu ƙura'a a je a kai musu botin abin nan a je a kakkafa rumfuna na zaɓe amma duk ba su san taimako ba wallahi akwai jihohi a arewa ruwan sha billahi na ya gagare su ruwa to shi ma wannan yana ciki duk shugaban da ya hana mutanen sa shan ruwa to shi ma ya shiga cikin wannan babban zanubi musamman su da kuɗinsu akwai wani aikin da ya kamata a yi irin a sama mutane ruwa Kwaman ruwa da za a tona bohol bohol a yi manya-manyan tankuna a yalwata wa mutane ruwa su sha dabbobi su sha a yi noma a yi komai da komai abu ya gagara wallahi wannan haɗari ne shi yasa malamai suka ce hana ruwa ko wucewa mutum ya zo yi ya ganka da ruwa yana bala'in kishirwa ya ce ka ba shi ruwa kaɗi ka ce bara ka bayar babban zunubi ne abu na musamman da biyu cutarwa a cikin wasiya mutum ya zo zai mutu ya yi wasiyar zalunci ya ce wani a hana shi kaza wani a ba shi kaza wance a yi kaza ko kuma keta yayin da mutum ya ga zai mutu wata matarsa ba sa shiri da ita sai ce na sake ki ya ga dab da zai mutu wannan sakin bai yiwu ba duk mijin da aka kama shi ya sake matarsa saboda ya zo zai mutu dan ya mata bakin cikin kar ta ci gado to ki ce wallahi ban sako ba ina nan kuma sai na ci gadon kuma ka mutu kuma zan ci gadon ka insha Allah haramun ne cutarwa musamman mutum ya wasiya abu na hamsin da uku wasiya akan hana wani gado kamar yanzu a cikin 'ya'yanka ka ci kar a yadda abawa ne ko a cikin matanka ka ci kar a yadda abawa ne gado na duka wannan haramun ne na hamsin da hudu rashawa haramun ne na yi bayani akan rashawa na hamsin da biyar maɗugo shi ma jiya na yi bayani a tambaya ne aka yi bayani akan maɗugo hukuncin mace ta nemi mace mubasharatul mar'a al mar'a mislaha sannan kuma abu na hamsin da shida shine ainihin wato ajiye hotuna masu gangan jiki kamar gumaka ko rataye hotuna a ɗaki wannan shi ma haramun ne don duk ɗakin da aka rataye hoto hoto normal hoto da ka sani ko na shugaban ƙasanki ko na gwamnanki ko na mijinki ko na ɗanki na fari ko naki in dai an rataye hoto a falo mala'ikar rahama baya shiga don manzo ce duk gidan da yake akwai hoto mala'ikar rahama bai shiga so ku daina rike hotuna ku ɓoye su ku rufe su kar a rike su irin wani illajimin hoton mijinki lokacin kuna samari ke ma kina wawo ya ba hankali cikakke kun je kun ɗauki hoto ya rungume ki kin rungume shi wani abun kunya kuna nuna wa 'ya'yanku tsiraici wata tana budurwa tana ta rike hoton tana budurwa komai nata a waje ta ɗauko hoton mijinta ya saka hula irin na daɗin na ya ɗaura ya yi karin hula yana gashi kaya guda ga datti a cikin gashi, wai irin wai saurayi ne an ɗauki hoto ana riƙe wannan bai da kyau ko sun je wani wurin shakatawa ya riƙe hannunta ya rungume ta kuna nuna ƴaƴanku cewa ku ƴan iska ne wannan bai da amfani bai da kyau haramun ne barin hotuna a faluka ko a ɗakuna abu na hamsin da bakwai ƙin zuwa aikin hajji tare da mutum yana da dama kin tara kuɗi kin tara hajjiya kin ɓoye kin ƙi ki je aikin hajji ko kai ma ka tara babban zunubi ne abu na hamsin da takwas shan ruwa a watan ramadana ba tare da uzuri ba haramun ne jiyan nan muka je wani ƙauye cikin ƙauyuka a billir local government muka je wa'azi na yamma malamin garin yake cewa malam ga 'yan mata nan suna nan a garin nan yawanci 'yan mata ba sa yin azumi ba sa azumi yarinya budurwa balagaggiya kaya guda amma wallahi ce ga tana shan rake da ramadana ko ta ce gida tana ci kun shiga uku duk yarinyar da take budurwa ba ta azumi wallahi sai Allah ya kona ta haka suke akwai su a birni akwai su a ƙauye a makarantu, sai ga suna cikin abinci ba sa yin azumi balagaggiya kaya guda za ta iya goyon uwarta ma amma Allah ba ta azumi abu na ƙarshe na hamsin da tara shine mace ta watsar da gidanta ta watsar da tarbiyyar 'ya'yanta ta watsar da kulawa da 'ya'yanta duka gaba ɗaya waɗannan abubuwa gaba ɗaya manya-manyan zunubai ne laifi ne ya sani tarbiyyar nan wallahi wajibi ne a kanki mai gida tafi nemo abinci ke kuma ki kula tarbiyyar yara da tarbiyyar kanki a nan zan dakata saboda ƙurewar lokaci waɗannan su ne kaba'ir zunubi manya-manyan zunubai guda hamsin da tara da na kawo mana sai a yi ƙoƙari a riƙe ma haɗu da kura na jarrabawa insha Allah ta'ala abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh